sunana alhaji jibrin usman erana wanda aka fi sani da alhaji yaro na fito daga erana erana na karamar hukumar shiroro bisa ga kalamai da muka ji da sanatanmu ya yi akan mai girma gwamna a kwanakin baya abin da ya sa ke na rayuwarmu ya samu fira da wakilin murya amurka inda yake bayani akan gwamnatin niger ba komai ba su abin ya bamu mamaki wannan ya nuna ma duniya da kanshi cewa bai san abin da ke faruwa a yankin da yake wakilta ba saboda mu mun san cewa an samu ci gaba iri-iri wanda babu lokaci da za mu iya faɗi a wannan gwamnati kuma a tarihin niger ba a taɓa samun gwamnati wanda ta kawo ci gaba ga mutane tun daga matakin jiha har matakin akwati mazaɓa kenan tunda akwai abubuwa da yawa kamar wadda development committee har inda ƙauyen da gida uku hudu suke an gina musu bohol wanda suke amfani da shi na samun ruwa an yi makarantu babu inda za ka je babu ci gaba a makarantu ko ina sunana yahuza isa khairu saboda muka duba tarihi na wannan yanki namu na rashin ci gaba a wannan yanki namu to tun zamanin sardauna babu wanda ta kai ci gaba a wannan yanki kamar wannan gwamnati na ma'az gida aliyu shi sanata kuna nihin bai san da ayyukan nan da aka yi bai wannan magana ko me kuke nufi wanda ya rike mukami har sakatare na jihar Niger ya rike da kana a wancan lokacin ai sai sai a wancan lokacin suka yi wannan gwamnati da suke sakatare wani irin ci gaba ne suka kai ma mutane a wannan yanki To sai dai a ɗaya gefen su ma magoya bayan sanatan sun yunkura domin tabbatar da kare maganar mai gidan nasu, wato sanata ɗahiru kuta. Sunana Alhaji Aliyu Muhammad Faiko Uh, ni ne project supervisor na mai girma sanato dahira wiskuta eh wannan abun kunya ne ma mutumin kasan kuta tunda yau an wayi gari yau kutan ka shiga kuta zaka ce wani gari ne wanda ba ba ba local government ba ba local government headquarter bane abun kunya ne mutumin kuta yau ya fito ya ce gwamnan jiha ta masa aiki kuta yau ka shiga motan da ka shiga da shi haka zaka dawo da shi zaka ce an gina rami ne an fito da abu sunana alhaji ilyas zakari tanko kuta dairo a waisu haka zai bugu ga ba tare da ya gayyaci kowaye ba zai shigo garin kuta daga shi sai direban shi duk wani gida da ka sani an yi mutuwa zai zagaya zai je ce ya zo yi musu gaisuwan taziya Wannan cacar baki dai a tsakanin gwamna ma'azu Babangida Aliyu da ɗan majalisar dattawan wato sanata ɗahiru a kuta) tana ƙara tsami ne a daidai lokacin da kakar siyasar 2015 ke kawo jiki. Ɓangaren sanatan dai na zargin gwamna Babangida Aliyu da ƙoƙarin ƙwace kujerar sanatan a zaben mai zuwa, al'amarin da har yanzu gwamnan bai ce komai ba akan wannan batu.